Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25.31 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Baya ga haka kuma za a iya jin mu ta yanar gizo a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. 29 ga watan Afrilu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Najeriya tare da wakiliyar Murƙayya Basha. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. A yau, shirin yau da gobe zai mai da hankali ne kan ankon biki da mata kan yi a lokacin bikin 'yan uwa ko kawaye ko kuma abokan arziki. Kazalika za mu garzaya fagen wake-wake inda a yau muke tare da shahararren mawaƙi daga jihar Kano inda zai mana bayani kan yadda ya fada harkan waka har izuwa wannan lokaci. Kana za mu leƙa fagen girke-girke mu ji da mi bakwar mu a yau ta zo mana da shi. To masu sauraron mu sai ku biyo mu don jin yadda shirin namu sai kasance. madalla. ta yau dai za mu tattauna ne kan abin da ya shafi anko wato ashobi. A ai in ban yi ashobin nan ba ai sai su rena ne ni jan. kin ga wannan ashobin in gaya miki ai zan yi ashobi ne saboda in burge duk wani namijin da ya gani a wajen zan yi ashobin nan in yi ɗinki na in yi ɗan. in ɗame na saboda duk wannan abokanan angon su ganna su ga cewa fa i have arrived yanda wasu matan suke faɗi tab to ni kam in ban yi anko ba to ya zan yi bani da kuɗi amma haka dai zan gaggau zan zan zan dan bubbuga in yi anko din saboda in ban yi ba sai a rena ni a ce na kasa yin anko kin san mu mata akwai reni to masu sauraron mu ire-iren abubuwan da mata suke faɗi kenan sakamakon yin anko ko in ce rashin yin anko da aka zama da shi kamar farilla a wannan zamani da muke ciki ciki abinda za mu tattauna kenan yau a cikin shirin yau da gobe amma kafin nan bari mu ji sunayen bakin namu a yau maryam abdurrahman likisu muhammad aliyu ibrahim muhammad sai awal indabawa To haka yake a malama Maryam in na dawo kanki shin me yake sa mata suke son yin anko a wannan zamani? to anko dai shi kan shi yana da daɗi mutum ya yi anko ya shiga guri shi ma sai kiga hau wani rawar jiki yake yi shi yana da daɗi sosai kuma yana ƙara zumunci in aka yi ankon nan abu ne mai kyau sosai kuma in kai anko kai ka allah allah kake a bikin Allah Allah gaji saboda ba za a mai da kai a ba amma in ba kai ankon nan ba fa ina lamari ya ɓaci karin ga raba raba kenan dan ni ban yi anko ba ma bana zuwa biki in dai na dangin mu ne saboda <laughs> a baya za ma a barka ma in ma na gayyata ne to wannan zaka iya danne zuciyarka to ka dan je ka dan zauna ka dan yi kallo to amma anko yana da daɗi ga ƙara zumunci <laughs> to in ba kuɗin fa a wasu ko da bashi ko da bashi suna anko ko da bashi ma ana anko wasu kuma ga in aya musamman yanzu biki an sa shi za ga tun 5 months an fito da anko kin ga wannan za a dan iya yin sa kuma yanzu ma kinga ba a cika ankon gaba ɗaya family ba za ki ga kawayen amarya ne kawai za su yi shi haka dai za ki ga ana yi amma dai yanzu dai ba ma a cika ankon ba sosai gaskiya to ana anko anko anko malama bilkisu a yi ta cewa a gaskiya ni fa zan yi anko akwai amaryan da ma za ki ji ta ce ita ba za ta fito da anko mai arha ba sai mai tsada saboda kar a rena ta a rena kawaye ta a ce kawayen ta ba su faso gari ba to a matsayin ki na diya mace shin me zaki faɗi game da irin yanayi da aka shiga sakamakon sakamakon wannan anko ko in ce irin yanayi da mata suke shiga a wajen biki wacce ba ta yi anko ba sai ki ji ana cewa ba za a bata souvenir ma'ana ba za a bata abin da ake rabawa wajen biki ba in kika je a baki sai ce a ah, wannan na masu anko ne a ah, wannan na kaza kaza ko wajen zama ne ma sai ki ga ana bambanta shin me yasa ake samun irin wannan abin aini kina faɗan wannan magana ma sai kika tuno min da wani abu da ya faru da ni kwanan nan da ya ƙara sa na yi ɗamara ina jin an fara magana biki da ke fara tara kudin anko saboda abin ya taba ni sosai kiri-kiri muka je gurin biki da friends dina wai sai kawai muna zaune ana masu anko ku tashi ku hau sama irin fuka mun za a ɗauke su a goya su ku ta na ce a'a duk saboda ba mai anko ba hmm. to irin wannan abin ne gaskiya yake zaburar da mata ya sa su tashi haikam sirikirki ce su ce dole sai sun yi anko saboda ba zai ki tafi gurin biki da kawai ba ki ga an zo ana nan nan da ita ana ki dawo nan an zo raba abubuwa abinci ma maybe sai ta ci ma ta ma manta ma ta ci kafin ke idan an samu yayi raguwa a kawo miki to ba zai a ce kin san mu zai da muke yan mata ba ma iya yan mata ba kowa da kowa kowa yana sa idan ya je guri ya ga ana nan nan da shi to baka sa anko ba ka wa zai nan nan da kai sai dai ka bi zugar sauran mutane ya ku bayi wayanda suka zo da wanda aka gayyata da wanda ba a gayyata gittawa aje je can da a zauna. Mm. To a da dai an san cewa Malam Ibrahim in na dawo kanka a da an san cewa mata su suke anko. a duk inda ka je gidan biki zaka ga anko din ma kawayen amarya da nasu dangin miji da nasu dangin mata da nata kowa dai zaka ga anko kusan kala hudu. To amma yanzu na ga har kuma maza fa a wani gefe in bayan ankon farin shadda ba za a yi ankon huluna. Me za ka ce game da anko yanzu da ya zama ruwan dare? to kusan dai game magana anko kamar yadda yan uwana mata yanzu suka manganu a kai anko sai dai a ce a yanzu a marar da muke ciki musamman mu kasa sai dai mu ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'un domin ya dawo kamar masifa abu ne za a yi shi asalin abin da ya sa ake yi muna sauka daga kai saboda yawanci abin da na ɗauka idan an tara biki ko an fitar da anko an yi ne don a taya wa juna munna a ganku in kala ɗaya uniform ɗaya maybe akwai kala da abin yadda ake so abin ya bada yanayi mai kyau wanda kin ga kamar taro ne da kusan mutum idan ya yi shi ki ga kamar shine taronsa za a ce na karshe da zai iya yi da rayuwarsa yawanci zaki ga budurwa ce karshe aure ta sake ba za ta kama wanda za ta na farko ba shi ma haka in namijin ne na farkon nan dai shi ne mai mahimmanci fiye da duk wanda zai kara a gaba so ana yin sa ne domin a samu cikakken farin ciki yasa ake fitar da yanayi don a yi kyau a nishadi kuma a tuna baya wa hotuna wa abubuwa na tarihi to mm. amma yanzu kusan an sauka daga kan doron abin da aka yi aka fara yi tun farko yanzu zai zama abin ya zama kamar da an sako fariya a cikinsa ni na yi anko ina da karfin da zan iya yi wancan ba shi da karfin da zai yi to ba ma junan mu uzuri cewa ko kuma yanayin kallon rayuwar kowa misali mun kai mu goma da samun wancan da samun wancan da samun wancan kusan duk ba iri ɗaya ne ba ko da in muka kalli yan yatsan hannayen mu za mu ga ba kansu ɗaya ba so ba ma kallon wannan sai muke ɗauko anko sai mu sashi a gaba muna sa a ran mu ma kamar in baka yi ankon mu ba maka farin cikin abin da ya tara mu a gurin mm. bikin To Malam inda bawa in na dawo kanka uh, kai ne kaman uba a cikin bakin da muke da shi yau a zauren namu. Uh, yanzu mata sun ɗauki wannan yin ankon kaman abu ne da ya zama farilla. To a matsayinka na uba a wannan yanayi da ake ciki me za ka faɗi game da anko da mata suke yi a wannan zamani da ake ciki? to gaskiya anko a guri na ina masa take da cewa anko raba aure. an ko raba zumunci ba kamar yadda maryam ta faɗa ba ko don ƙuruciya ce ta za ta faɗa ka amma an ko bala'in da ya jawo wa al'ummar ba bahaushe tana da domin asalin anko dama ba al'adar mu da muke wannan magana da yaran ba ne duk wanda ya kai shekara arba'in hamsin ko sama da haka ya san cewa mutanen da sun rabu lafiya kalau aure an yi an mutu babu anko bai kawo faɗa ba amma duk a cikin nan ba wanda ba zai iya tuno da mibi a wani auren da ya mutu saboda ba a yi anko ba aure ya mutu saboda abubuwa da yawa sanadiyar anko saboda ka gaskiya anko ne a gurina kawai dorawa kai wahala ne dora kai tsanani domin ya raba ya raba kawa da kawa saboda kawai ita kawa tana ganin ga biki na ya wancan kuma bata yi anko ba sai ya sa gaba ga biki ya zo uba ba shi da kuɗi yana fama da abin da zai kawo a ci amma kuma su kuma 'ya'yansa ko matarsa ga wani biki can ko na kawa ko na dangi an zo an ce sai an yi anko saboda haka ba karamin masifa bane anko a rayuwata ina ganin cewa gaskiya anko to kamar da ne masa takin nan duk inda aka shiga aka fita kuma yanzu ina ganin ai ankon ma yanzu ba zai yiwu ba saboda kowa yana ta kokarin abin da zai ci so ina ganin cewa anko a matsala ce wadda in ba a kau da ita ba to wata rana za ta jawo masifar da kafin a yi ta to za a daɗe. to uh, malama maryam in na dawo kanki uh, akwai mata da zaki ga in za a yi aure musamman ita amarya saboda yanayin rayuwa da ake ciki ko in ce yanayin rayuwa da al'umma suke fuskanta a wannan zamani da ake ciki za ki ga cewa to in aka fito da anko akan fito da kala biyu a ce wannan kuɗinta ta dubu goma sha biyar wannan kuma kuɗinta ta dubu biyar ga wanda ba shi da karfi da zai iya yin babba to a matsayin ki na ɗiya mace in naki auren ya tashi kina ganin zaki fitar da wannan abu da ake kira anko gaskiya da mani tun can baya birge ni baya bani sha'awa kwata-kwata musamman ma kika an tashi an fito da anko an ce na rana kaza na rana kaza wani ɗayan ma fa da ƙyar zai samu yayi kuma idan bai ba a cikin ƙawayen shi ko 'yan uwa wariya ai ta ware ka kuma babu daɗi ni an ko baya tsari na shi isa ma nake son ma a daina shi kwata-kwata kuma kin ga ba daɗi a fito da babba a ce ga leda still fa in kayi leda ma fa in ka je fa sai ka ware domin leda tana bambanta kin ga kwatin kan a zo kan wannan gabar ma gwara a hakura ko kuma kiga an ce an fito da atamfa ai babu leda to kai da baka da kuɗin ka yaya ya za ka kin ga ko ai ba shi da daɗi kwata-kwata ga kai ma duka buka takura kai sauran su yi ka je duka ka ware kai tsamo tsamo a cikin su yadda kika san ma an tsamo a ruwa ba gwara tun farko a hakura ba hakan ya fi sauki to malama bilki in na dawo kanki kin ce ke yanzu fa har tara kuɗi har adashe ma zaki saboda gujewa wulakanci da ake fuskanta wajen biki in mace ba ta yi anko ba shin wani irin shawarwari zaki ba wa mata da suke fuskantar wannan kalubale a gidan biki sakamakon rashin yin anko gaskiya shawara na farko idan kin san bikin yan gayu zaki je an fito da anko baki ba ni dai shawarar da zan baki kar ki je ka wasu yan uzurrukan ki ki ce baki samu zuwa ba saboda kaucewa wulakanci dan in kika je zai yi wahala ki dawo ranki ba a bace ba dan sai an nuna miki bambanci mm. to kawai ki yi kice ki ce ke kina da uzurrurruka dai ga su nan dai yan dalilai wanda ba a rasa ba ko ki ce ma ya haɗe muku da wani biki na cikin dangi in ga dole ki haƙura mm. amma in kika ce za ki je to zaki dawo rai ba daɗi in kuma kin san tabbas kina son zuwa bikin to tun kafin lokacin da damun biki dai ba za duk mafi kankanta biki da za a ce an sa shine tremont Tremont. to ki samu dai ki jajirce ki a yanda za ki yan sana'a idan kina yi aiki idan kina yi ki dan yi sabin wasu dan kuɗaɗe da zai ishe ki ki yi anko in bai fi karfin ki ba saboda yanzu anko ya kusa zama sai wane da wane Mm. musamman kawayen amarya ana azabtar da su da anko yanzu har wani dan abubuwa ake aje a yi stika a yi wani dan kwando a yi souvenirs ma yanzu a a cikin anko ake badawa duk a ciki ake bayarwa iya ankon ki iya abin da za a baki dan yanzu masu an koma na ga har wani zoben gwal ake ba su to ga manyan mutane kenan yawwa to in aka sako kuma kanana su ma dai da yan nasa abubuwa kin sa ai mu hawa hawa ne iya an iya abin da zaka samu mm, aka ce iya kudin ka iya shagalin ka kaje ka saka ɗaruruwa ko ai dan an baka zobe na gwal ai ba wani abu bare amma idan ka je ka saka irin namu na yaku bayan irin na su maryam ka saka dan goma sha biyar to dan dai abin da ba a rasa ba za a yi to in dai har kina son ki je gurin biki a kalle ki da mutunci to ki wannan ankon in kuma kina son ki zo ki dawo kina wannan ne to To haka yake masu sauraro da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri na yau da gobe wanda ke zo muku daga nasashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To Malam Ibrahim ina dawo kanka a matsayinka na ban sani ba ya kamata ma in tambaya kana da aure ko baka da aure. To ba mamaki a ce ko ƙari haka ko kuma dai zaka ba wa abokinka shawara akan yana son yi aure. to wani irin shawara za ka ba wa mata har ma da maza akan wannan abu da ya shafi an kotun da ba dole ba ne hmm. to kamar yadda kika faɗa kamar a shawarar ni da zan bayar idan allah ya nufe ki da allah ya ka lokacin aurenki kuma kina son zaki fitar da anko domin kawata bikinki to a ringa kokari a ringa kallon shin wani ma dangi ne ke misali danginki suna da karfin da za su iya abu da ya kai naira goma ko kuma a dangin ki bai ba su wuce abin naira biyu ba so wannan ne zai sa a ranka wanyewa kalau misali iya karfin ka iya shagalinka iya daidai abin da ka san cewar in ka fitar ba zai shiga rayuwar wanda za su yi abun ba tunda ba kai kadai ne za ka yi ba do akwai wata karya da yanzu ake kunce ba karya bace ya danganta mai biyu wadata ce za ki ga in an fitar da an kodin wani shi mijin ko angon shi ne zai dauki nauyin duka kawaye eh. wani ma da danki ya fito waye wannan wadata ce karfi ne ni ma ina da shi zan iya yi kamar yadda na gaya miki ina da aure yanzu ni misali a yadda na training din iyali na shine idan ina da halin da zan yi mata anko dai girman su kuma ko nawa ne zan iya bata amma sai na sata ta akan cewar in kuma ba shi da shi wannan kai ya zama silar da za mu samu matsala da ita mm. misali za ta iya shiga mai kyau yadda take ga dama in abin ya kama ta dole kamar yadda bilkis ta faɗa in bikin ya kama na dole sai ta je na yan uwa ne ko na wani abu ta je in kuma bai zama dole ba tana ganin ankon nan rashin su zai iya bata mata rai to ta hakura mama sai ta je ba akwai hanyoyi da yawa da za ka yi ka yi wa mutum munna mm. waya ne a'a wani abu ne ma gib za ki iya tura mai bi ankon nan inda in siya za ki za ki kashe ne naira goma a ato bari in bata gift naira uku wa in mai hankali ce ita amarya wannan gift naira uku nan ya fi ki zo ki sako naira goma a jikin ki zo ki tafi baki bata ko sisi ba to shine shawarar da zan yi mutane idan an ko in ya kama za a yi shi a ringa kallon yanayin da ake ciki da kuma yanayin al'ummar da za su zo bikin ina ganin zai taimaka wajen cewar an wani ya kalau To haka yake masu sauraro da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri na yau da gobe wanda ke zo muku daga nasashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To haka yake masu sauraro in muka dawo fagen waka kuma a yau dai a zauren namu muna tare ne da babban bako wanda zai rera mana wani waka wanda yana ah, ga kalilan daga cikin mutane ne ba su san wannan wakan ba a lokacin da wakan ya tashi to amma masu iya magana suka ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi to bakonmu a yau za mu so ka gabatar mana da kanka to sunana kabiru sharif wanda aka fi sani da uwar gida ran gida sha bayyana muku rawa <laughs> to yau dai gaskiya muna tare da babban bako ne masu sauraron mu da fatan za ku ji daɗin kasancewa tare da mu a wato wannan zauri na gefen wake-wake inda a yau dai kun ji ko wane ne bakon namu to masu sauraro za su san su san wane ne kabir sharif so um, kabir sharif dai kamar yadda na gaya muku ni ne nan kuma wanda aka fi sani da shaba mai wakar uwar gida ran gida so um, shine ainihin sunana kamar yadda na faɗa kabir sharif kuma ni haifafen kano ne a unguwar gyaɗi gyaɗe sa'annan na yi karatu na duka a kano sai dai aiki ya matsar da ni na ɗan bar kano a wasu shekaru da suka wuce sosai so daga baya na dawo kano inda na fara waka bayan dawata ta kano so abin da ya bar kano da ni shine eh, na ya rabo ka da Kano abin da ya bar da ya sa na bar Kano eh eh, eh. Mm, ne a shekarar 1997 mm. that is 1997 yawa na shiga aikin soja <clears throat> so na je aikin soja na yi training a zaria depot ina delta company 23 platoon mm. so na yi passing out na zauna a 177 battalion ibadan so daga baya bayan na bar aikin soja bayan na bar aikin soja a wannan lokaci da na dawo kano kin san cewa kin san kowane dan adam akwai layin sai ga eh, can ba shi ne hanyar da Allah ya zaka ci abinci ba sai canja maka yanzu dai zaka faɗa mana dalilin abin da ya sa ka fara ko in ce ka shiga harkar waka kenan yawa shine mm. so bayan na dawo Kano kenan so na na tadda wani abokina Ahmad asnu marigayi eh. shi kuma a lokacin da na zo kano sai na samu yana harkar fim hmm. Hmm. so muna dan fita da shi ne sai na ji sha'awan ina so in yi harkar fim sai nake bin sa cikin industry film industry so a wani lokacin ne muka dan samu matsala da matata ita fatima kenan sai ta tafi gidansu a lokacin ta tafi gidansu nadiyar wakar da kake so kai kenan a'a akwai dan cewa ne a lokacin na ce ka ina son ƙara aure eh, a kan ƙara aure ne sai ta ƙi yadda mm. ni kuma na ce sai fa na ƙara sai ta tafi gida to dai ƙarin dai da ba a yi ɗin ba kenan mm. so da ta tafi gidansu sai na rasa ya zanyi na je na ba ta hakuri na ba ta hakuri ta ki dawowa na durkus har har gwiwa na saka saki ta ce ta dawo taki kawai sai na shiga studio so ina kidan piano mm. ina piano dama ina da jita da piano duka ina yi so na je lokacin kai na yi caji kawai na shiga studio na rufe ina dan buga piano saboda dan samu sauki eh. kawai sai na ji busan da nake yana busan eh, sai na bi busan ina uwar gida fatima sha bayyana miki rawa mm. sai na ga ya hau mm. kawai sai na hada kidan kawai na yi completing kidan eh. na shiga cikin studio aka mai recording na voicing so bayan na yi voicing na tafi gidansu na je na kai wakan a cd ina zuwa ban mata magana ba na shiga falo kawai sai na saka cd na bude volume tana can ɗakin ta sai ta jiyo ana uwar gida fatima shaba yana mai kira ah, sai ta leko sai da waka ta kare complete kawai sai ta leko sai ta leko falon ta ce wakan ka ya daɗi na gode da <laughs> <laughs> sanadiyar sulhu kenan wato na wakan sai mun biku Eh. shi na wakan shi mun ta daga nan kuma ban dawo ni kada ba sai gida gaba ɗaya ne ita a to kwalliya ya biya kuɗin sabulu kenan <laughs> to a wato wannan waka dai na uwar gida ran gida shaba yana miki rawa a lokacin da ka rera wannan waka kama daga yara har manya ba wanda bai san wannan wakan ba to da ni da masu sauraro za mu so ka wato rera wannan waka saboda su tabbatar da cewa eh fa shaban ne <laughs> gaskiya ne to uwar gida ran gida sha bayyana miki rawa kwaliyar rikici ta tsakanin na rikirkici zaki amince so nake in yi ta zarce in kika bar ni na rantse zan ce <laughs> har ka sa ni ma dai na dan fara takawa to haka yake a malam shaba to a da ka kai wannan munzulin dama akan ce rayuwa dan adam yakan fuskanci kalubale to kai kalubalen da ka fuskanta kenan duk da dai ba wai sakamakon wato shigan ka waka ne jawo maka wannan ba kai sakamakon zaka kara aure ne to wani irin kalubale kuma ka fuskanta da ka shiga harkan wakan tsamo tsamo so ai da na shiga harkan wakan kuma sai auren kuma ya gagara to eh sai in na je karin ko kuma karin to ita dai ta dawo kenan ta dawo amma karin sai ya gagara lokacin wakan kawai Uh, sai boosting ya, ya tafi gidan rediyo mm. gidan rediyo kullum suna sa ah sai waka haifi gari to auren kuma da nake nema in na je nema auren sai a ce ai ba ne mai wannan wakan ah, mm. sai a ce ah, mawaki to kin ji abin da ya sa sun sha ah, to mawaki ba zai aure ba to sai na ga wai wakar ma kyamata ake to sai na ce to na hakura barin zauna da ita din to iya wakan da ka karira kenan a wannan lokacin ko kuma dai daga baya akwai wani abin da ya jawo ra'ayinka ka ci gaba da harkan na waka eh a lokacin kawai sai na balle sai tafi akwai wani waka na eh, wanda nake wanda zaki ji ana um, Shaba zo ta hoya mai sona lokacin ka ne dan kwalisa mm. mai farin idanu ga kwalli

idan muka dawo fagen kwalama kuma muna tare ne da mu wacce ta kware wajen yin abubuwan motsa baki kama daga cake samosa spring rolls da dai sauransu amma kafin nan za mu fara ne da bakuwar ta gabatar da kanta. sunana maryam sule yar jihar nasarawa amma an fi sani na da kadduj cafe to ah, malama maryam ah, in muka taɓo gefen girke-girke yana da fannoni daban-daban to kamar wani fanni kika fi kwarewa a kai na fi kwarewa a kan baking irin su yin su samosa spring rolls da su da sauransu snacks dai in particular eh kamar su snacks kenan ba kya yin gefen abin da ya shafi abinci ina yi ina yi but shi wannan ba kamar yadda nake yin sauran ba Uh, wanda shi yi kamar catering services haka for other events shine muke irin wannan in kamar za ku yi ma masu yin abinci na bukukuwa kenan mm-hmm. shine kike yin abinci mm-hmm. amadi wanda aka fi sanin ki da shi shine waɗannan ƙanana ƙananan abubuwan motsa baki mm-hmm. su samosa su spring roll su meat pie da su puff puff kenan to yanzu ah, mutane da dama kowa da kalan yanda yake wato sarrafa yin waɗannan ababi da kika faɗi kamar in muka ɗauko shi wannan samosan in mutum zai yi samosa me da me yake bukata kafin ya je ga yin samosa ba abubuwa da yawa yake bukata ba face irin su flour um, nama albasa man gyada na soyawa kenan hmm. sai packaging bags inga kin san packaging ma yana kara ma abu ma'ana yadda eh, zaki sarrafa shi da yadda dai ma'ana yadda ma'ana yadda zaki zaki sarrafa shi yadda mutane za su ganshi ya burge su eh, kenan eh, haka ne to yanzu ina son da ni da masu sauraro ki kwatanta mana yadda ake samosa ok da farko dai zaka yi blending nama don naman ana nika shi ne kin gane su sai ki stir frying albasan ki to ki san ba kowa san stir frying ba ni kai na ba san me ake nufi da stir frying man zaki saka kadan ki soya shi kadan kin gane sama sama eh ba wai za a cika man gyaɗan bane shi ma albasan ana so a yanka yanka shi kanana so sai ki saka spices inda kike so magi ne in ma kina san ki sa curry ne other spices inda da kike so su mm. garlic su citta saboda yayi daɗi sai an aka zo yin do in shi fulawan kenan fulawa kike bukata kawai sai gishiri da shuga sai man gyada kawai sai ki kwaba ki making ki soya shi sama sama shi ma kamar inda ake yin wannan shawarma bread kin gane so sai ka yanyanka shi shape inda zai fitar maka da wannan triangle shape nan na samosa mm. ina jin ki ai yanzu kamar ni da masu sauraro ba mu san yadda ake samosa bane kike gwada mana so idan idan ka gama da fulawun ka gama ma da gefen naman kawai za ki yanka shape ɗinki sai ki ringa ɗiban shi naman kina sakawa cikin wannan yankan fulawa inda kika yi ki making ɗin shi zama triangle shape ɗin nan mm. kanana kanana in kike so in ma manya kike so duka zaki iya yi triangle shape din da kike nufi shape din shi samosan kenan eh sosai in kuma spring roll ne shi kuma zaki yi shi shi wannan ba a cika sa nama ba amma ni ina mixing nama da nama saboda mutane su ji daɗin shi eh sosai shi kuma wannan zaki yi shi rectangle shape kenan sai ki packaging abubuwan ki in kina so ki saka su a freezer ne in case mutane suna son shi frozen in kuma suna son soyayye ne shi ma nake soyawa sai ki ma mutane packaging. magana suka ce laifin daɗi karewa da fatan kun ji daɗin wannan shiri da muka kawo muku sai ku tara da mu a shiri na gaba domin jin wani maudu'i za mu kawo muku. Ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ni ba shi ke muku fatan alkhairi har kullum. wassalam. To madalla a gaidar kayya basha masu sauraron mu muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin dukkanin bakin namu na yau da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa Julie lagos Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya. Yau da shirin su ba sa ba. Muryar Amurka yau gaban su kwarai ba za su bare ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Masu wasanni ba ta kyale ba. Yan wasan kwallo ba ta manta ba. Wasan kokowa ba ta mance ba. Wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share